the peak of the Boko Haram insurgency in the northeast, and that, that we had well over 100,000 deaths, 2 million people displaced, and of course, $9 billion worth of, worth of uh, damage that has been done. I believe. Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Loke Rabo. ke bayanin cewar tarzomar Boko Haram ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu ɗari kana ta ɗaiɗaita wasu mutane miliyan biyu daga gidajensu sannan an tafka asara da ya kai dalar amurka miliyan dubu tara general irabo wanda ke jawabi a wani taron bita da fadar shugaban najeriya ta shirya a nan abuja ya ce an dakile kazar-kazar ɗin 'yan ta'addan boko haram a wani bangare na ƙasar ko da yake hakan ta sa suna sulalewa zuwa wani shiya na arewa maso yammacin ƙasar General Loke Rabo ya ce rundunonin sojan Najeriya gwamnati ta kashe masu kimanin naira tiriliyan biyu da miliyan dubu biyu a cikin shekaru bakwai da suka gabata al'amarin ma kenan da yasa aka sami karin takarawa da sojoji ke yi wurin ayyukan samar da tsaro a cikin gida da kuma yake magana kan matsalar satar mai a najeriya babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya ya ce hatsabiban 'yan tsagirin da ke da kayar baya a yankin niger delta su ne suka rikide zuwa barayin mai yana mai cewar akwai gibi a tsarin tsaron ƙasa da za a iya saisaita shi ta hanyar kyakkyawan shugabanci ƙarfin soji da kuma sauyin ɗabi'u daga ɓangaren 'yan ƙasa The kinetic and non-kinetic. The kinetic being the hard-fire activities that the armed forces and other security agencies. Masana tattalin arziki daga shiyar ta arewa maso gabashin Najeriya irin su Abubakar Ali na ganin adadin ma da babban hafsan ya fada hasarar ta wuce haka. Furcin da shugaban hafsoshin Najeriya ya a harsashen da aka yi ya fi naira triliyan uku asaran da aka yi na kudi idan ka duba irin harkokin kasuwancin da ake a bangaren nan musamman daga maiduguri har zuwa kasashen waje har bangi da sauransu har libya saboda haka wannan wuri na ba karamin a harkoki ake ba na kasuwanci kuma ka je can bangaren tafkin chadi ma haka ne bangaren cameroon haka ne saboda haka ba karamin illa wa tattalin arzikin kasan ba kuma musamman tattalin arzikin mutanen da suke zaune wannan wuraren nan Alhaji Isa Sakatare da ke zama ɗaya daga cikin shugabannin 'yan kasuwar arewacin Najeriya shi ma ɗan asalin yankin na shiyar arewa maso gabashin Najeriya ne. Kuma ina so ka san cewa mu musamman 'yan kasuwa wani lokaci za a zo a ƙona kasuwan a ƙona 'yan kasuwan a ƙona kayan kasuwan shi mutumin da misali an ƙona shi an ƙona kasuwarsa ta yaya za ka ma ƙididdige abin da ya rasa tunda shi da ma riga an ƙona shi. Babban fatan mu kamata gwamnati tunda ta fahimci irin asarar da muka yi mu to ya kamata mu 'yan kasuwa na North a san irin yadda za a yi da mu da irin tallafin da za a yi mana. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.